Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin san safiyar yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da mu gabatar muku. Da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Shirin nan na duniyar mu a yau shine shirinmu na gaba zai zo muku. Bayan sai mu gabatar muku da shirin na guzurin hanya. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya ce bai amince da shishigin ƙasashen waje a ƙasar Siriya ba. najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar apc mai mulki bola tinubu ya zaɓi shatima a matsayin mataimakin shugaban ƙasa idan ya ci zaɓe kawancin saudiya sun keta hurmiyar jeje da tsagaita budewa juna wuta da ƙasar yemen yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran sai da ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatinsa ba za ta amince da shishigin kasashen waje a kan ƙasar siriya ba sannan yana fatan za a aiwatar da yarjeniyoyi da aka cima tsakanin kasashen iran da siriya a baya kamfanin jinacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa shugabannin biyu sun tattauna ne ta wayar raho. a inda shugaba ra'isi ya taya gwamnati da kuma mutanen ƙasar siriya murnar babbar sallah a nashi bangaren shugaban ƙasar siriya bashar al-assad ya buƙaci ra'isi ya isar da saƙon gaisuwarsa ta musamman ga jagoran juyin halin musulunci said imam alila khamna'i sannan ya yi fatan alkhairi ga sauran mutanen ƙasar iran ya kuma yi fatan ƙasashen biyu za su ci gaba da samun nasarori a dangantakar da ke tsakanin su. dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar apc mai mulki a tarayyar najeriya mr bola tinubu ya zaɓi tsohon gwamnan jihar borno kasim shettima daga arewa maso gabacin najeriya a matsayin wanda zai kasance masa a mataimakin shugaban kasa idan ya lashe zaben shugaban kasa ta shekara ta 2023 mai zuwa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto tinubu yana faɗar haka a jiya lahadi da yamma ya kuma ƙara da cewa ya zaɓi shatima ne saboda kwarewarsa ba tare da la'akari da addini da kuma ƙabilarsa ba tinubu ya kara da cewa shi a wajensa dukkanin mutanen najeriya daga kowace kabila ko addini suka fito ɗaya ne a wajensa don haka abubuwan da wasu suke faɗa dangane da zaben nasa ba gaskiya ba ne mutane goma sha hudu ne aka tabbatar da cewa ko sun mutu ko kuma sun ji rauni a wani harin da sojojin kawancin saudiya suka kai a yankin sa'ada na kasar yemen tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa yawan wa'anda suka rasa rayukansu suna iya karuwa saboda mummunan halin da wasu daga cikinsu suke ciki kafin haka dai a cikin watan afrilu na wannan shekarar ne tare da shiga tsakani na majalisar ɗinkin duniya aka tsakaita buɗewa juna wuta tsakanin kawancin saudiya da kuma sojoji da kuma mayakan sa kai na kasar yemen amma ba a je ko ina ba kawancin saudiya suka saba wa yarjejeniyar tun shekara ta 2015 ne da kawancin saudiya na kasashen larabawa goma tare da taimakon kasashen amurka da isra'ila suka farwa kasar yemen da yaƙi don dawo da tsohon shugaban kasar Abdurrabu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar ta yemen bayan da ya sauka daga kan kujerar da raɗin kansa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran babban hedkwatan sojojin najeriya dhq a takaice ya musanta labarin da ke cewa hukumar 'yan sanda ta dss ta sanar da sojojin kasar labarin aukuwar hari da mayakan boko haram suka kai gidan yarin kuje a cikin birnin abuja wanda ya sanadiyar gudun dukkanin mayakan boko haram da suke cikin gidan yarin da kuma wasu ɗaruruwan fursunoni a makon da ya gabata kamfanin dillacin labaran nan na najeriya ya nakalto sakataren watsa labarai na sojojin kasar manjo janar jimmy okpo yana faɗar haka ranar asabar ya kuma ƙara da cewa ba gaskiya ba ne hukumar dss ta ba wa sojojin ƙasar labarin harin jirgin ƙasa na kaduna amma ba su ɗauki wani mataki ba okpo yana mai da martani ne ga rubuce-rubucen da tsohon ministan sadarwa chief femi fanika yode ya yi a kafafen sadarwa na yanar gizo ya kuma ƙara da cewa tsohon ministan bai da ingantaccen labari kan dukkanin wa'annan al'amura kuma yana caci faɗi ne kawai ba tare da tabbaci kan abin da yake faɗa ba daga ƙarshe akpo ya bayyana cewa da alamun tsohon ministan bai sauraron sanarwar da sojojin ƙasar suke bayarwa mako-mako ba don da yana bin abin da sojojin suke faɗa da bai yi wannan kuskuren ba. majiyar sojojin kasar togo a yammacin afirka ta ba da sanarwar cewa wata fashewa a arewacin kasar a daren ladi wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla bakwai majiyar murar juma musulunci ta iran ta nakalto kamfanin dillancin labaran afp na kasar faransa na cewa fashewar ta auku ne dai a yankin tone a arewacin kasar kusa da kan iyaka da kasar burkina faso kafin haka dai gwamnatin kasar ta jibge sojoji a arewacin kasar inda take iyaka da kasashen mali nijar da kuma burkina faso don hana 'yan ta'adda daga wa'annan kasashe shiga kasar ali yanzu dai jami'an tsaron kasar ba su bayyana musabbabin harin ba sai dai sun ce suna cikin ƙarin bincike don gano sanadiyar fashewar wanda ya auku a ƙauyen magba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da ya karanto labaran duniya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH to kafin mu shiga gadan gadan a cikin shirin muna ta al'ummar musulmi gaba ɗayan mu murnar babbar sallah Allah ya karbi ibadunmu ya kuma sake maimaita mana ta baɗin baɗaɗa To kasancewar muna a ranakun babbar sallah dama ce a gare ku domin isar da sakonninku na barkar sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko idan ka shirya sai ka fara da gabatar mana da kanka. Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa da farko suna na tasiri unguwa tudu da magarin Nijar ku bani dama in miƙa sakon gaisuwa na na barka da sallah zuwa ga Hassan Barka Sanusi Madatai Isu Madatai Letoro mai san na agwa mai fati miji soja mai adai da tasowa akwai Hassan Alhaji Umar akwai Kabiru Usman kasuwar Tarasa Usaini Sitar kasuwar Kwalliya Abdulaziz Prezi akwai Mamman Sani Dauda akwai Yakubu mai aski Badaraka Ashir garin Sidi Sidi Isiya Ceceri akwai Abu Tela Kangarawa akwai Udu Mamadu a South akwai Ilyas ra'ayin suci akwai Banzema da kenan Agadas a gaida mini da Lawa Alhaji Abale Agadas akwai Siti Tayara Agadas akwai Maman Bunya Yakuba Bashi akwai Iliya Mai Shayi Garkin Daura Nigeria akwai Gwani Lawan Ali Gamadan Kura akwai Nanzifi Ibrahim Rigar Malam Shagari akwai Comrade Ilyas Yakubu Diga akwai Kadoro Diga ga dan Fulani Warji akwai Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama a gaida mini da dukkanin masu sauraron mu na gode gidan radio biyu hausa daga tasiri unguwar tudu da magarab nijar a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran da magana kabiru suna usman daga nan bakin kasuwar transa da magarab jamhuriyar nijar to alhamdulillah da yake muna karshen mako ne wanda ya daidai da barka da sallah za mu gaida yan uwa da abin na arziki na farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato malam hassan barka da shi da sanusu winti da tahir amin da zainab bashir da awal kunya dukansu ma'aikata ne masu bamu daɗaɗɗen labarai a gidan rediyo boh Muhammad ina musu barka da sallah bayan wannan ina gaida Sunusu Madatai da Isu Madatai ina musu barka da sallah akwai Hassan Talba George da Baba Iliya mai shayi garkin daura ina musu barka da sallah akwai Ladan Ahmad Girkau da Nazifi Ibrahim Burgar Malam Shagari Sokoto ina musu barka da sallah akwai Adau mai kwamfuta da Dozman Taxi Moto da Magaram ina musu barka da sallah akwai Uda Mamadu zatkuri da Ibrahim Haruna mai unguwa Bingirawa Buza mazaunin ƙasar Kamaru ina musu barka da sallah akwai Malam Hassan barka da Yakubu mai aski ba da raka ina musu barka barka sallah akwai alkasim baba liman da alkasim agades ina musu barka da sallah allah sa a yi sallah lahiya a kare lahiya kuma allah ubangiji ya nuna mana tabbatin madada Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Siraji Haruna wanda aka sani da Letoro Adamagaram jamhuriyar Nijar. Ban zan yi sakonnin gaishe-gaishe na barka da sallar layya masha Allah da farko dai ina mai ka barka da sallah ga isu madatai sunushi ga madatai ina fatan za su yi sallah lafiya ta layya masha Allah kallon daga ga dan mutanen warshi Tahir Yam Tahir Jambulo Kano Najeriya da fatan za su yi sallar layya lafiya kowa da kowa musulmin duniya ina fatan za su yi sallar lallaya lafiya masha Allah akwai abokina Alkasum Agares eh, Ilyas Agares ina musu fatan alkhairi da fatan za a yi sallar lallaya lafiya masha Allah akwai Dozman Takasimo to shugaba Rami Aski malama Dala Nafisa ina musu fatan alkhairi da fatan za a yi sallar lallaya lafiya akwai Bila mai wata akwai Dara dan Fulani Hali dan Fulani dukkan su anan kuran daga ina fatan za su yi sallah lafiya akwai Musa Hadaran Asfa ina mai fatan alkhairi da fatan za yi sallah lafiya kuma akwai Musa Isa Musa a Niamey akwai Ilyas ina mai fatan alkhairi da fatan za su yi sallar layya lafiya. assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran mai albarka muna godiya da damar da kuke bamu zan yi amfani da wannan damar domin ka sakon barka da sallah ga yan uwa da abokan arziki da farko dai ina gaida lawali alhaji andu birnin yamai ina gaida abubakar hamma birnin yamai ina gaida malam musa hamma birnin yamai ina gaida isufa matsattai birnin yamai ina gaida tasi'u unguwar tudu ina gaida abokina abdulaziz ya Jara Abba wanda ke kasar Algeria. Ina gaida abokina Suleiman mai sai da mai a nan kasuwar Gabas. Ina gaida tsoho Malam Ila mai sai da mantallu a kasuwar Gabas. Ina gaida babanmu Alhaji Addi a birnin Yamaya. Ina gaida Alhaji Abubakar mai sayar da littattafai. Ina gaida shugaba Iliya mai sayar da shayi a garkin Daura. Ina gaida 'yan uwa da abokan arziki na kusa da nesa. Ina miƙa sakon barka da sallah. Ubangiji Allah ya gafarta mana ya maimaita mana. Assalamu alaikum radio biyu ta Iran ina muku fata alkhairi ina gaida dukkanin ma'aikatan ku dangance da damar da kuke ba bamu muna gaida yan uwa da amanan arziki a yau ma za mu yi amfani da damar na mu gaida yan uwa da amanan arziki da farko suna na mama shafi'u wanda aka yi sani da tupac mai wacha shugaba na fada himma matasa ina gaida mambobi na himma matasa ina musu barka da sallah musamman zuwa ga isaka sj ina mai barka da sallah musamman zuwa ga sadi mai essence ina mai barka da sallah musamman zuwa ga ma'aikatan radio nomad a nan ganin agadas ma'aikatan radio sa saurara fm a nan garin agadis ma'aikatar radio alternative a nan garin agadis kanin su ina musu barka da sallah da kuma yan uwa da amannan arziki yan fadodi yan kulub zabi sanka ina musu fata alkhairi musamman zuwa ga mambobi na mai tunanin gobe mambobi na aje makaranta mambobi na duniya makaranta mambobi na larki mambobi na tumas ina musu barka da sallah da iyaye iyayena da suke can jihar maradi garin daure ina musu fata alkhairi ina gaida su ina musu fatan sai sallah lafiya kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa BOH muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na biyu jamhuriyar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku ganin nan maɗatai da magaram ina so ku bani dama yi gaishe gaishen barka da sallah da farko yana gaida dukkan ma'aikatan gidan radio ta iran ina musu barka da sallah allah ya maimaita mana kuma allah ya sa an yi sallah lahiya barka da sallah barka da sallah da farko ina gaida sanushi garin maɗatai na mai barka da sallah akwai shugaba iliya mai kantiri shayi garkin da ina mai barka da sallah akwai a ɗahir zakin soyayya bulbaran ba shugaban mamu bande akwai tasi ungotu da magaram akwai yako mai aski ba raka akwai abdulaziz kwezi akwai kwa mai faci akwai letoro mai sans ina da usair star kasuwar kwalliya da magaram zan manta da baba ya gamba da magaram tumniya ba ina da ilyas prezir a zuci agadas ina da alkasim agadas alkasim baba lima aharam ina da shitu tahar agadas ina gaida banzema akwai lawa alhaji abu ali agadas da duk masu sauraron gidan radiyon wannan mai albarka na gode ku tashi lahami magana isu ne mai maɗaite da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan ku tashi lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan biyu hadi radio musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaran Ina so ku ba dama in yi gaishe gaishe na barka da sallah ga yan uwa da arziki da farko ina gaida dukkan ma'aikata ga baki ɗaya. Muna gaida Yusufu Madattai, Sanusi Madattai, Tasiyun Gwatudu, Babaye Siniya, Babaye Lefe, Raba mai aski, Sabi Shau garin Karyani, garin akir garin tide-tide gaskiya garin cecere umar tako da dukkan al'umma da ke jihar da magaram ina gaida su ina gaida shiri tahir da alkasum wanda suke agadar bamban bani yakuba washe wanda yake tawa akwai adda mai kwamfuta kadawar da gagadan fulanin wargi nazifi ibrahim rigar shagari akwai gwani lawan ali gamadan ilyas yakubu digawa akwai kadawar da gagadan fulanin wargi da dukka masu sauraro a duk inda suke yana gaida su gabaki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da musulunci rajin iraq don ku ba mu lokaci bai ga yan uwa da abokan arziki cikin wannan babban radio na rajin iraq na farko dai kai kanka hassan barka ina gaishe ka da inda kake ina gaida alhaji hamza dan na abiya so ina gaida rahamu dan na abiya so ina gaida hada mai kwamfuta dan na najeriya ina gaida muhammad dan bari bari dan na bayan ruwa ina gaida rahmatu mai daki na dan nan dan zama ina gaida tanko kani na da shi da mata ta zanabi dan nan haffe yi ba ina gaida dawai alhaji dawai dan nan shi da shi da iyali ne dan na haffe yi ba ina gaida maliki kani na dan na haffe yi ba ba da bayan haka nan duk wanda bai ji na ambaci suna ne ba ina gaida kowa da kowa wannan sallah ta to ubangiji sarkin sarauta Allah sa wa tattaho lahiya ko mu ta lahiya amin dan su annabi assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran a yau mun shigo domin wato mika sakonnin gaishe gaishe mu na barka da sallah da farko dai eh, zan faro da tarayyar Najeriya shine na gaida wato Iliya mai shayi da kanti a garkin daura akwai aboki na Ahmad Rima da ke a Jos din Najeriya sannan akwai Buba mai manja akwai Kadore Diga ga dan Fulanin Warji sannan akwai a eh, ɗayar mai kwamfuta mai yama wato local government da ke a kevin najeriya sannan akwai sumayya ita ma wadda take a kebin tana kebin tarayyar najeriya sannan idan na dawo nijar akwai abokina ozer dan malam wanda yake a maradi sannan akwai abokina alkasim da yake a garin agaras idan na dawo zandar akwai abdul kibi a garin kadamari akwai sunusu madattai akwai isu madattai akwai letoro mai otal vala akwai tasu unguwar tudu da magaram akwai eh, yakuba mai aski ba da raka radio tehran jamhuriyar musulunci musulunci dai kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Frezi na kulabar Anzuci da take Agadas Jamhuriyar Nijar. Gashi Allah ya kamu muna wannan sallah babba muna isar da sakon barkan mu da sallah ga 'yan uwa musulmi baki ɗaya musamman eh, Hassan Barka da sauran abokan aikin naka na rediyo Tehran eh, muna isan muku da barka da sallah muna isan ma duk uwa da muke cikin wannan gida da su barka da sallah kamar su Lawwa Alhaji Abbali Bukari Roga Roga Alkasim Amarewa ta Ilawali eh, ina gaida shi agadas ba zan manta da yan kulab namu na ra'ayin zuci baki ɗaya maza da mata ina musu barka da sallah malamin nawa malam hasan ina mushi barka da sallah shehin namu shekh suleiman salahaddini da sauran shehannai da suke garin agadas duka magabatan namu na gargajiya da na zamani duka tun daga kan gwamnatin mu har zuwa autan karshe duka ina musu barka da sallah to da fatan waɗanda aka gaida sun ji sakonnin ina ga kuma da hakan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin kafin nan a madadin kowa da kowa ni hasan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa a cikin gaba da bukukuwan babbar sallah cikin ƙoshin lafiya. Sabar haraku da Abdullahi Salu Katsina domin gabatar da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki da kasa da kasa tare da bita a kansu a yau dai shirin namu na yau zai dubi ne akan bayanin da jagoran junjo juhal musulunci na ƙasar iran ya fitar ga mahajjatan wannan shekara dangane da yanayin da ake ciki a duniya da kuma kiran da yake da shi ga al'ummar musulmi akan halin da take ciki wanda yake bukatar faɗaka da kuma miƙewa tsaye domin aiwatar da muhimman abubuwa da suke a gaban musulmi da kuma fuskantar ƙalubale wannan dai shine abin da shirin namu na da Allah zai dubi a kansa da fatan masaurare za a biyo musulmi hankali domin jin cikakken shirin. musulunci na kasar iran ayatollah da al ya aike da sako ga mahajjata na wannan shekara a aikin hajjin bana na shekara ta 2022 inda ya kirayi al'ummar musulmi a faɗin duniya da su kau da kai daga abin da ke iya haifar da rarraba kawuna tsakanin al'ummar musulmi yadda yake magana akan farkawa da tsayin daka na al'ummar musulmi wajen fuskantar kalubale. a cikin sakon da ya fitar a ranar juma'a wato ranar tsayuwar arfa aitullah said alhamdulillah ya bayyana aikin hajji a matsayin wata alama ta haɗin kan al'ummar musulmi yana mai cewa haɗin kan al'ummar musulmi ɗaya ne daga cikin tushe guda biyu na aikin hajji da yake nuni da hankoran makiya musulmi na raunata musulmi ta hanyoyi daban-daban ya bayyana yaɗa salon rayuwa da al'adu na ƙasashen yammacin duniya tsakanin al'ummar musulmi a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyi masu matuƙar haɗari na rusa ruhin musulmi tare da nisantar da su daga koyarwa ta addinin musulunci ta asali haitullah sai da alhamna'i ya ci gaba da cewa faɗakar al'ummar musulmi a wannan lokaci dangane da makircin makiyansu da kuma tsayin daka da suke yi wajen ƙin miƙa wuya ga manufofi na 'yan mulkin mallaka da 'yan mamaya hakan ya samar da wani yanayi mai ban mamaki matuka ga su makiyan ya ci gaba da bayyana gwagwarmayar al'ummar palestino domin kwatar 'yancinsu da kuma ƙin miƙa waya ga manufofin yahudawa a matsayin ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke nuni da irin wannan tsayin daka na al'ummar musulmi a wannan zamani yayin da yake janjanawa abin alfahari na iko da tsarin siyasar musulunci a iran ayatollah said khamenei ya ce 'yancin kai na siyasa da kuma sauran ɓangarori da shi gaba da martaba na jamhuriyar musulunci ta iran yana jawo tunanin kowane musulmi mai hankali a duniya a cewar jagoran yin amfani da tsari da kuma koyarwar musulunci a ɓangaren majalisa da kuma zartarwa a bangaren gwamnati dogaro da ƙuri'un jama'a a cikin muhimman lamura na gudanar da mulkin ƙasa cikakken 'yancin kai na siyasa da ƙin dogaro da duk wani iko na zalunci suna daga cikin ƙa'idoji na asali a jamhuriyar musulunci ta iran aitullah sai da ali khamenei ya ci gaba da cewa wannan halin da ake ciki a duniyar musulmi wani abin damuwa ne matuƙa ga ma'abota girman kan duniya domin kuwa za su yi amfani da duk wani abin da suke da shi domin tunkararsa ya ci gaba da bayyana yakin basasa tursasawa tozartarwa da kuma muggan laifuka na gwamnatin yahudawan sahayuniya na daga cikin salo da makiya suke amfani da su wajen yakar farkawar al'ummar musulmi da yake ishara da hankoran makiya a mafi yawan lokuta wajen ganin sun gurgunta harkokin musulmi da kuma mayar da su a baya a cikin kowane irin lamari ya bayyana cewa gwamnatocin yammacin duniya masu girman kai sun yi rauni matuƙa a cikin irin wannan hankoro musamman ma yankin gabas ta tsakiya duk da cewa ba za su haƙura ba musamman ma yadda suke fatan ganin cewa sun yi tasiri a kan ƙasashen musulmi wajen ci gaba da aiwatar da siyasar su a kan su wanda kuma idan wasu daga cikin ƙasashen musulmi sun amince da haka wasu kuma ba za su taɓa amincewa ba game da kuma ba za su taɓa mika kai ga duk wani matsin lamba ba jagoran junju halin musuluncin na iran ya jaddada cewa ana iya ganin gazawar amurka da gwamnatin isra'ila a fili a lokacin da yake ishara da yanayin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya kuma irin rawar da musulmi suke takawa ta fuskoki daban-daban ya bayyana cewa al'amari ne da yake da matukar muhimmanci ga dukkanin al'ummomin yankin su zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ɗaya tare da aiwatar da al'amuransu da kansu ba tare da yin shigar shigula daga wasu ƙasashe na ƙetare ba. ya ce dole ne musulmi su yanke shawara ta ɗaukar matakai a tsakaninsu na warware matsalolinsu a tsakaninsu ya yi ishara da abin da yake faruwa a ƙasar yaman inda ya bayyana cewa ya zama wajibi ga dukkanin ɓangarori su zauna su gudanar da tattaunawa tare da samun maslaha wadda za ta ba da damar samun hanya guda ɗaya tilo wadda za a kawo ƙarshen irin matsaloli da al'ummar wannan ƙasa suke fuskanta. kamar yadda ya bayyana cewa kuma babban abin da ke kawo cikas shine yadda makiya al'ummar musulmi suke yin katsalandan a cikin irin waɗannan lamura wanda kuma su ne masu amfana da duk wani abu da yake faruwa na matsaloli a tsakanin musulmi musamman ma yaƙe-yaƙe waɗanda rayukan musulmi suke salwanta dangane da yunkurin wasu ƙasashen larabawa yankin gabas ta tsakiya na ƙoƙarin kulla hulɗa da isra'ila ta fuskoki na siyasa da tattalin arziki har ma da tsaro ya bayyana cewa wannan babban kure ne domin kuwa haɗa kai da makiya al'ummar musulmi ba zai taɓa haifar da ɗa mai ido ga al'ummar musulmin ba kamar da kuma ƙasashen da suke tunanin cewa za su iya samun tsaro ta hanyar kulla alaƙoƙi na tsaro da isra'ila to kuwa suna yin babban kure domin kuwa isra'ila ba za ta iya samar masu da tsaron da suke tunani ba kamar da kuma ya bayyana cewa al'ummar musulmi a tsakaninsu ne kawai za su iya aiwatar da tsare-tsare waɗanda za su iya tabbatar masu tsaro kuma su kare mutuncinsu da martabarsu kuma hakan ya ba su ɗaukaka da izza a duniya dangane da batun falasɗinu da masallacin kudus kuwa ya bayyana cewa babban abin da yake gaban al'ummar musulmi shine tabbatar da cewa haɗin kai da ke tsakanin su ya amfanar da su wajen kare al'ummar falastino da kuma kare alƙiblar musulmi ta farko wato birnin kudus da masallaci na al'aƙasa inda yake fuskantar tozarci da keta alfarma daga yahudawan sahiyoniya da kuma wannan nauyi ne da ya rataya kan dukkanin al'ummar musulmi sabke shi wanda kuma gwagwarmayar da al'ummar falastini suke yi to suna yin hakan ne a madadin dukkanin musulmi kan haka ya zama wajibi dukkanin musulmi kuma su dafa wa wannan al'umma ta palestino jagoran ya bayyana cewa haɗin kai shine abin da ya fi mahimmanci a cikin dukkanin al'amura domin kowa idan babu haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi to babu yadda za su iya cimma manufofinsu da kuma iya aiwatar da wani abu da zai haifar da ɗa mai ido a gare su da kuma mukumarsu ta fuskacin siyasa ne a matsayi na ƙasa da ƙasa da kuma sauran mara da suka shafi zamantakewarsu ya ce ɗaya daga cikin manufofin aikin hajji shine wannan samar da babban haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi da kuma zama cikin tuntuɓa da kuma sanin irin matsaloli da ƙalubale da dukkanin al'ummomin musulmi na duniya suke ciki da kuma samun hanya ta warware waɗannan matsaloli da kuma tabbatar da cewa al'ummar musulmi ta kare manufofinta a dukkanin matakai baga kuma jagoran ya bayyana cewa a halin yanzu al'ummar musulmi tana cikin faɗaka kuma ya zama wajibi ga sauran ƙasashe da gwamnatoci masu 'yancin siyasa su ci gaba da ƙarfafa gwiwar al'ummominsu wajen zama masu 'yancin tunani da 'yanci na siyasa da kuma fayyace makoma wadda za ta haifar da ɗa mai ido ga al'ummar musulmi. jama'a masu lokacin da muke da shiyar ga riskim dole nan za mu ja lizamin shirin a cikin wannan dan takaitaccen bayani da muka yi dangane da jawabin da jagoran junju juhal musulunci na kasar iran ya gabatar a ranar arafa na aikin hajjin bana a madadin dukkanin sauran abokan aiki nake muku fatan alheri a kasance tare da mu a haduwa ta gaba domin jin mu da wani jigon a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai shirin na guzurin hanya wanda shagir da alƙadar mubarak ya shirya kuma zai gabatar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na guzurin hanya shirin da muke kokari mu kawo muku ruwayoyi daga magabata maganganu na magabata dangane da al'amura na rayuwa da gyaran ɗabi'u da kuma kasamtuwar waɗannan maganganu za su iya zama mana guziri a hanyar mu da tafarkin da muke kai na koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. idan masu sauraro ba su manta ba a shirin da ya gabata mun kawo waɗansu hadisai kuma har yanzu muna kawo hadisan ne da maganganu na magabata al'amuran da suka shafi ilimi da kuma muhimmancin ilimi neman sani a cikin rayuwar ɗan adam to da yake kamar yadda ya kamata mu yi wannan tsokaci duk wani hadisi ko kuma wasu maganganu da makawo na magabata ya kasance mun bijiro da shi a cikin wannan shiri in har kun ga kuna da tambaya za ku iya bijiro mana da tambaya dangane da abin da ya wuce kuma insha Allahu za mu ba da daidai gwargwadon amsa ko kuma kamar yanzu abin da muke so mu yi wani bawan Allah akwai hadisan da muka kawo a wancan shiri na Imam Ali da Abu Zar al-Ghafari da kuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi to sai kasance yana son a yi masa ƙarin bayani dangane da hadisin manzo da muka karanto a wancan shiri din to kun ga abu ne mai muhimmanci tunda shi wannan bawan Allah yana sauraron shirin namu kuma ya ji hadisin yana da muhimmancin gaske har yanzu yana son a yi masa ƙarin bayani la'alla ba shi kadai ba akwai waɗansu ma waɗanda suna sauraron mu su ma suna son ƙarin bayanin amma su basu su turo tambayar ba to abin da nake son nuna mana shine yana da muhimmanci idan mutum ya ji wani shiri namu yake son ƙarin bayani ko yake son ya yi tambaya to wannan shiri a shirye yake ba da wannan amsa ko kuma ya yi wannan karin bayani to shi wannan bawan allah hadisi ne muka kawo dangane da wani al'amari na muhimmancin ilimi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin yana nunawa ne yadda zai fito mana da muhimmancin ilimi da muhimmancin neman ilimi sai rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa kalbun laysa fihi shay'un min al-hikma wato zuciya wacce a cikin ta babu komai na ilimi tunda na yi bayani akan cewa hikima din ana nufin ilimi sai ki cewa ka baiti harbin wato kwatankwacin wani gida ne rusasshe to daga nan sai manzo ki cewa fata allamu lallai ku nemi sani wa allimu ku kuma sanar da mutane wa kuma manzo ki cewa wata fakahu ku nemi ilimin fiƙo shi ma ku kokari ku samu wannan so wannan kamar inda hadisin ya zo kenan sai manzo yake cewa wala ta moto jihala kar kuma ku kasance kun mutu cikin jahilci kuna jahilai fa inna Allah la yu'azziru alal jahili ubangiji subhanahu ta'ala baya yin uzuri akan jahilci to shi wannan bawan Allah tambayarsa ko kuma abin da yake nema shine yake cewa wannan hadisin ya tarar da abubuwa da yawa don Allah a yi mana ƙarin bayani akan abubuwan da ke ciki to kaga wannan abin da muka fahimta ya amfana sosai ya fahimci muhimmancin da yake tattare da hadisin kuma yake son ƙarin bayani to gaskiya abu ne wanda yake ya kunshi al'amura kamar yadda shi bawan Allah nan ya yi tsinkaye lalle wannan hadisi ya kunshi koyarwa da abubuwa da yawa a ciki na farko dai al'amari ne manzo ya yi kwatankwace wato wani abu ne ya kwatanta dangane da zuciyar dan adam mu mutane wanda aka samu zuciyarsa babu wani abu na ilimi bai je ya yi karatu ba to wannan zuciyar da babu karatu a cikinta sai yaya annabin allah ya kwatanta wannan zuciya din wannan shine mafi muhimmancin ainihin darasi da za mu dauka a cikin wannan hadisi na annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka baiti kharibin wannan zuciyan kwatankwacin wani gida ne rusasshe wanda ke kango in ka shiga yaya za ka ga irin wannan a guji ma mutane suke fita daga cikin gidajen da suke rusassu ne kuma mafi yawa za ga wannan gidaje rusassu in ma a wasu gurare ne masu nisa za ga cewa masu yin laifi ne suka fi taruwa a ciki ko su shiga su sha ganye ko su shiga su yi baɗala su sha wato kwayoyi su yi abubuwa dai waɗanda suke na sabo mafi yawa a irin waɗannan gurare da suke gidaje rusassu ko kuma za ga cewa a ciki ba abin da za ka tarar illa waɗansu kunamu ko waɗansu macizai ko kuma aljanu su taru a ciki wato dai ba abu ne mai kyau ba saboda haka ashe kenan wannan kwatankwacewa ko kuma wannan kwatankwaci da annabin Allah ya yi dangane da zuciya wacce babu ilimi a cikinta babu abin da zaka samu a cikin wannan zuciya din kenan sai ba dala babu abin da yake cikin wannan irin zuciya din sai sharholiyar duniya babu abin da zaka samu sai shaidanci babu abin da zaka samu sai wani abu wanda yake ba mai fa'ida ba shine wato abin da zaka iya kwatankwata ko kuma ka kwatanta abin da annabi ya kwatanta zuciya wacce babu ilimi a cikinta ashe ilimi in akwai shi a wuri a cikin zuciyar dan adam yakan kori baɗala ilimi yakan kori dukkan wani abu wanda zai iya kawo shaidanci a cikin zuciyar dan adam ilimi yakan kawo sakina ilimi yakan sa mutum ya nisantu daga miyagun kwayoyi ilimi yakan kori hatta waɗansu abubuwa masu cutarwa kamar macizai da kunamu da waye a cikin gida wanda yake rusashe to in akwai ilimi za ga hatta abubuwan da za su cutar da wannan zuciya din wasu cututtuka na, na, zuci duk za ka ga babu su a ciki a takaice kenan wannan bangare din na hadisin to sannan daga nan sai annabin Allah yake cewa fata Allah mu to kaga wannan kuma umarni ne bayan wancan manzo ya yi mana kwatankwacin zuciyar dan adam dangane da irin wannan yanayi sai kuma ya ce da mu fata Allah mu to kaga sai yake cewa to to ni ina horon ku da ku tashi ku nemi ilimi ku tashi ku nemi ilimi kaga wannan darasi na biyu kenan da wancan da ya kwatanta mana zuciyar dan adam mara ilimi a ciki to ga kuma wannan fata Allah mu kun ga umarni ne daga manzo sallallahu alaihi wa sallama umarnin annabi kuma umarnin Allah ne domin shi rasulullah la yantiqu anil hawa ba mutum ne wanda yake faɗan son zuciyarsa ba a an yi ce abu to kurin kamar ya faɗa ne da ainihin yawon Allah subhanahu ta'ala saboda ka fata Allah mu ku tashi ku nemi ilimi ku tashi ku nemi ilimi ku dubi inda manzo yake mana wannan nasiha din sannan bayan mun nemi ilimin mun tashi mun yi karatun ina masu karatu ina waɗanda suka kutsa suka nemi ilimin sai manzo yake cewa wa'allimu ku kuma sanar wannan shine ma malamai suke cewa ai zakka ce ta ilimin in ka je ka koya ka karanta to kai kuma ka tashi kai ma ka koyar da waɗansu in ana haka a cikin guri a gidanka ne a unguwarku ne a garinku ne sai ka ga kowa ya zama mai ilimi kowa ya samu abin da yake so na ilimi na nasibin ilimin nan to ka dubi inda wato koyarwa ta uku a hadisin kenan allamu ku tashi ku nemi ilimi wa allimu ku ji ku koyar da shi kaga abubuwa uku yanzu muka samu a cikin nan wata tafaqahu at zurfafawa cikin al'amura na neman sani malamai suka ce a tafaku zurfi a kutsa a nutsa cikin neman sani to mafi yawa sai aka karkatar da wannan tafakkan hudun nan kamar neman ilimi na addinin fikin na sanin shari'a sanin fikihu banda shi kuma wancan na farko ta Allah ku nemi sani shi sani ne kulli na kowane irin abu ka zama mai sani ka kutsa nan ka san abu kaza ka karanta can ka san abu kaza kar ka zama jahili dai sannan wannan kuma fa tafaqahu tu wa tafaqahu shi kuma al'amari na sanin shari'an Allah ka san me haramun ka san me halalun ka san me mubahi ka san me mustahabbi ka san me makaruhi ka san waɗannan al'amari wanda shine al'amura da suka shafi hukunce-hukuncen ubangiji subhanahu wa ta'ala tunda idan ba za ka iya tantance haramun ɗinsa da abin da yake halalin ba to ai kaga mutum yana cikin wani wadi yana cikin matsala a cikin rayuwarsa to wannan wani bangare ne na hadisin wanda shi ma yake da muhimmanci akan mu abin da muka sani mu sanar kuma mu nemi fikihu a ilimin fikihu kaga wannan cewa mu nemi ilimin nan mu kutsa cikin ilimin fikihu din nan to abin da yake cikin wannan hadisi koyarwa ta hudu kenan to sannan sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa kada ku mutu cikin jahilci wala ta mutu jihala kar ku kuskura ku mutu cikin jahilci ya subhanallah wato wannan kuma kashedi ne wato irin ka zo ka tsawatar wa mutum fa kar ka kuskura ka yi abu kaza bayan ya ba mu umarni a can to nan kuma sai mana kashedi yake jan kunnen mu karfa mu kuskura mu mutu cikin jahilci domin mutu a cikin jahilci fa akwai matsala kamar a cikin kayan alkur'ani ne inda Allah ta'ala yake cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku kuskura ku mutu face kuna musulmai to shigen wannan ne a nan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nuna mana cewa kar mutum ya kasance ya mutu kai ya kuskura mutum ya mutu yana cikin jahilci fa inna allaha la yu'azziru alal jahli ubangiji in ma zai baka uzuri akan wasu abubuwa amma ba zai baka uzuri ranar kiyama akan jahilci ba ka wajen Allah ka ce Allah ni ba ban sani ba a me yasa baka yi abu kaza baka ce ban sani ba me yasa baka yi sallah ka bata daidai ba a ban sani ba me yasa alwalan ka bata daidai ba ban sani ba me yasa kaza din ka bai daidai ba ka ce baka sani ba rashin sani ya taba zama uzuri a wajen Allah subhanahu wataala ai rashin sani ba wai uzuri bane wajen Allah ta'ala saboda haka wannan hadisin abin da yake nuna mana kenan akan mu tashi mu yi wani abu wanda yake na hoɓɓasa cikin al'amura na neman ilimi wato a takaice wannan hadisin hadisi ne da yake ainihin karfafa mu da kuma ainihin koyar da mu cewa ashe neman ilimi wani abu ne mai muhimmanci a rayuwarmu wanda kuma lallai kar kuma kuskure mu mutu a cikin jahilci ina fata wannan bawan Allah da ya nemi a yi sharhi akan wannan hadisi ina fata wannan sharhin ya gamsar da kuma ma waɗanda ainihin suke sauraron wannan shiri su ma ya gamsar da su insha Allah to saboda lokaci za mu tsaya a nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirinmu na ƙarshe shine shirin na Afirka a yau, ai saurari lafiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka, barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar afirkan a yau shirin namu da allah zai dubi ne akan zaman da kungiyar kasashen yammacin nahiyar afirka ta ecowas gudanar a birnin accra na kasar ghana a ranar lahadin makon da ya gabata da suka tattauna muhimman batutuwa da suka shafi yankin na yammacin nahiyar afirka daga sai kowa har duba batutuwa da suka shafi kasashen da aka yi juyin mulki suka hada da mali burkina faso da kuma gini da kuma irin matakan da aka dauka na janye takunkuman da aka kakabawa waɗannan kasashe wani da shine abin da shirin zai dubi a kansa da ma wasu daga cikin batutuwa da suka shafi wasu daga cikin ƙasashen nahiyar gwargwadon yadda lokaci ba muhali da fatan za a bi musanna hankali domin jin cikakken shirin. a ranar lahadin makon da ya gabata ce dai shugabannin kasashen yammacin nahiyar afirka sa gudanar da tattaunawa a birnin accra babban birnin kasar ghana domin duba takunkuman da suka kakabawa kasashe uku daga cikin mambobin kungiyar waɗanda soji suka jagoranci juyin mulki shugabannin ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar afirka ta ecowas sun hallara domin tantance ƙoƙarin da ake yi na tabbatar da jadawalin lokaci da lamuni na maido mulkin farar hula a kasashen mali gini da kuma burkina faso da yake buɗe taron kole na ranar shugaban kasar ghana na akufo ado ya ce ƙungiyar mai mambobi goma sha biyar ta a aniyar tallafawa kasashen uku wajen dawo da tsarin dimokuraɗiyya kuma za su ɗauki matakin da ya dace bayan sauraron rahotannin ci gaban da aka samu akan hakan shugabannin na ecowas sun cimma matsaya dai akan cewa soke takunkuman tattalin arziki da kasuwanci waɗanda aka kakaba wa ƙasar mali zai zama ɗaya daga cikin abubuwan da za a aiwatar hakan kuma cimma matsaya tare da mahukuntan soja na burkina faso akan mika mulki ga hannun farar hula a cikin shekaru biyu maimakon shekaru uku kamar da sojin suka sanar tun daga farko tare da sakin tsohon shugaban kasar wanda sojin suke tsare da shi sojojin sun yi juyin mulki a kasar mali a cikin watan agustan shekara ta 2020 da kuma watan mayun shekara ta 2021 sai kuma gini a watan satumban shekara ta 2021 a burkina faso kuma a watan janairu watan janairu ne dai kungiyar ecowas din ta kakaba wa mali ta kunkumin kasuwanci da kuɗaɗe banda gwamnatin sojan ƙasar ta mali ta kaddamar da wani shiri na mika mulki ga farar hula na tsawon shekaru biyar to kuma wani batun wanda ya shafi kasar ta burkina faso da yake da alaka da dawowar tsohon shugaban kasar blaise compaore wanda ya kwashe tsawon shekaru takwas yana gudun hijira a kasashen waje tsohon shugaban kasar burkina faso blaise compaore da ya isa birnin wagadugu a ranar alhamis bayan shafe shekaru takwas yana gudun hijira a kasar ivory coast wajen da san tabbatar da cewa gwamnatin kasar ivory coast in ce da kanta ta bayar da jirgin soji na fadar shugaban kasa domin mayar da blaise compaore zuwa kasarsa kumfar mai shekaru 71 wanda gudun hijira a kasar apricot da sunan samun mafaka zai halarci taron tsafin shugabannin kasar burkina faso ne wanda sabon shugaban kasar ya kira shugaban da ya sha rantsuwar kama aiki ne bayan juyin mulki da ya a shekaran nan an daga yadda dandazon magoya bayan tsohon shugaban kasar ta burkina faso suka haɗu a filin saukar tashin jiragen sama na birnin wagadugon domin tarbarsa wannan ne karan farko da tsohon shugaban kasar ta burkina faso blas ya yake saka kafarsa a cikin kasar tun watan oktoban shekara ta 2014 lokacin da ya tsere zuwa makwabciyar kasar wato ivory coast domin samun mafaka saboda rikicin da ya barke a kasar bai bayan kudurinsa na shirin shigaba da zama a kan madafin iko bayan mulkin shekaru 27 dai a kasar a shekara ta 1987 ne dai blas compori ya kwace iko da ragamar mulkin kasar burkina faso rana ɗaya bayan kisan da aka yi wa tsohon shugaban kasar thomas sankara shugaban mulkin soja na kasar a lokacin rahoton dai sun tabbatar cewa blaise compaore ba zai ɗauki tsawon lokaci a kasar burkina faso ba zai shafe 'yan kwanaki ne kawai domin halartar taron wanda shugaban mulkin sojan ya kira to a can kasar rwanda kuwa shugaban kasar paul kagame ne ya bayyana cewa yana da shirin zarcewa a kan shugabancin kasar har zuwa shekaru ashirin masu zuwa a nan gaba shugaban kasar ta rwanda paul kagame ya bayyana cewa zai tsaya takara a zaben shugaban kasa wanda za a gudanar a cikin shekara ta 2024 a wata tattaunawa ta talabijin shugaban mai shekaru 64 ya ce yana duba yiwuwar ya kasance a kan karagar mulkin kasar rwanda nan da shekaru ashirin masu zuwa a shekarar 2015 ne dai paul kagame ya sauya kundin tsarin mulkin kasar rwanda abin da ya ba shi damar ci gaba da mulki har zuwa shekara ta 2024 a zaben shugaban kasar da ya gabata dai alkalamin hukumar zaɓe sun nuna cewa ya lashe zaben da kashi 99 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada sakamakon da masu sanya ido na kasashen duniya suka yi watsi da shi to a can kasar rufe kuwa saiful islam gaddafi ne dan marigayi mu'ammar gaddafi ya sanar da cewa na da wani sabon shiri na siyasa ga makomar kasar kofin yadda labaran kasar libyan ne suka ambato majiyoyi na kusa da saiful islam gaddafi suna cewa zai gabatar da wani sabon shiri na siyasa shafin yadda labarai na africa news shine bayar da rahoton cewa kamar yadda majiyoyi na kusa da gaddafi suka sanar cewa lawansa khalid alziyadi shine zai gabatar da wannan bayani a wani shiri a kafafen yada labarai wanda ya kunshi mahangar saifar islam gaddafi kan batutuwa da dama da suka shafi siyasar kasar libya daga cikin abin da ya kunsa kuwa har da bayyana hanyoyi waɗanda za su taimaka wajen warware rikicin siyasa wanda ya ci rikicin yawa a ƙasar sannan kuma da ƙoƙarinsa na harkan al'ummar ƙasar domin yin aiki tare da kuma girmama mahangar juna ta siyasa da zamantakewa da dai sauran batutuwa waɗanda suke ma al'ummar ƙasar to a ƙwarya to a najeriya kuwa ƙungiyar malaman jami'a ta alsu ce ta gindaya wasu sharaɗa gwamnatin tarayya kafin ta jin yajin aikin da take yi ƙungiyar malamai masu korwa a jami'un najeriya wato asu ta ƙalubalanci gwamnatin tarayyar najeriya kan batun tsarin biyan albashi na university transparency and accountability ko kuma utas a takaice domin jin yajin aiki da ta tsunduma a ciki shugaban kungiyar ta asa na ƙasa farfesa emmanuel osadeke wanda shine ya sanar da hakan yayin wata zantawa da gidan talabijin na channels a daren litinin ta gabata inda ya ce yanzu za su ci gaba dai da wannan yajin aiki wanda suke har sai gwamnatin tarayya din ta karba wannan kira da suka yi asu ta shiga yajin aiki na tun a ranar hudu ga watan fabrairun shiga ta biyu. wanda ranar litinin din da ta gabata ce aka cika kwanaki 140 da fara wannan yajin aiki bukatun da ke cikin yarjejeniyar dai sun hada da cewa za a dinga jin halin da aikin malaman jami'o'in ke ciki a duk shekara biyar sannan kuma a duba batun matsa albashi da alawus alawus gyaran jami'o'i da dai sauran batutuwa ranar laraba ta gabata ce dai chris ngege ministan kwadago na tarayyar najeriya din ya ce gwamnatin tarayya tanan tana bin batun yadda ya kamata da nufin shawo kan matsalar da kuma samun daidaito da sulhu a tsakanin tsakaninsu da asu domin kawo ƙarshen yajin aikin da ƙungiyar ta tsunduma. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi dai ya riga ya da skim dole anan zamu ja da zamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon. kafin lokacin mutum kwa da kowa fatan alheri kasance cikin koshin lafiya don ne kawo ƙarshen shirye-shiryenmu amma da yake mana da sauran 'yan dakikoki ga takaitattun labarai yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran sai da ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatinsa ba za ta amince da shishigin ƙasashen waje a kan ƙasar siriya ba sannan yana fatan za a aiwatar da yarjeniyoyi da aka cima tsakanin ƙasashen iran da siriya a baya kamfanin jinajin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa shugabannin biyu sun tattauna ne ta wayar raho a inda shugaba ra'isi ya taya gwamnati da kuma mutanen ƙasar siriya murnar babbar sallah To masu duka duka ya abin da ya so na cikin shirin gan lokacin a rara mu a tarbe mu a shirin mu na gaba domin jin mu dauke wasu dan shirye shirye amma kafin na amma din Tahir Amin da kan cimma labaran duniya ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya.